'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba. Masu ware assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne biskaya kirga a hannu idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanenmu can suke zuwa a ba su magani su ma wasu daga cikin mutanensu suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na mana amina a Kano. Akwai kusan kwantinoni kusan 2,500 da suke jirgi a Port na Kotono kuma dukkanin su na mutanen arewacin Najeriya ne. Eh, sai dai mu kasan sai da mu da Benin ne da Najeriya. to duk in sun karya su to ana cikin halin wala kota yau shirin na dauke ne da bayanai dangane da mummunan tasirin da takunkumin tattalin arziki da kungiyar ecowas ta kakaba a kan jamhuriyar niger biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar a dakace mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa. Madalla Masu ware kasar da mako guda da kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazu na jamhuriyar Nijar kungiyar kula da tattalin arziki da zamantakewa ta kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS wadda shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ke yi wa jagoranci ta zanya takunkumin tattalin arziki a kan kasar ta jamhuriyar Nijar domin nuna fushinta game da sauyin gwamnati da aka samu ta hanyar juyin mulki. Wannan takunkumi ya kunshi hana hada-hadar kasuwanci a tsakanin kasashen inda aka rufe kan iyakoki al'amarin da ya dakatar da zirga-zirgar 'yan kasuwa musamman a tsakanin Najeriya da Nijar da jamhuriyar Benin da Ghana da makamantansu. Yanzu aka dai wannan mataki na ECOWAS ya fara jefa 'yan kasuwar wannan lardi cikin halin yi musamman waɗanda suka fito daga yankin arewacin Najeriya. Alhaji Abdullahi Buhari na Liman na cikin manyan diloli da sukan yi safarar kayayyaki a tsakanin kasashen Afirka ta yamma zuwa sassan arewacin Najeriya. Akwai kusan kwantenoni kusan 2,500 da suke jirgi a Port na Kotono kuma dukkaninsu na mutanen Najeriya ne kuma dukkaninsu na mutanen arewacin Najeriya ne. Akwai kuma kusan kwantaina 2,000 a yanzu a boda a gaya. Bodar Benin Republic da Nijar su ma suna nan a tsaye an rufe boda ba sa wucewa akwai kuma wasu a hanya daga kwatano zuwa Nijar zuwa boda suna hanya wasu sun tsaya a faraku wasu sun tsaya a kandi wasu sun tsaya a kilibo wasu sun tsaya a indali a hanya dai suna da yawa kuma akwai wasu a kwanni wanda ba a sauke ba da wanda aka loda za a shigo da su najeriya kuma duk wa'annan kayayyakin kaya ne wa'anda hukuma ta yarda a shigo da su kwantena ɗaya idan ta shigo tun daga kwatano har ya zuwa najeriya kamin ta zama kuɗi kusan mutum hamsin ko fiye da haka za su iya su abinci a ciki da leburori, da masu kasuwancin kayan da sauran dai masu hidima akan kayan to kusan yanzu magana nan da muke da kai akwai kusan kwantaina a kusan dubu biyar muke lissafi ko fiye da haka wa'inda waɗannan matsalar ta rutsa da su. kenan za a iya cewa kamar idan kayayyakin ku ya ƙare kenan watakila na ƙasa a nan za a zama kamar ba a da kaya. a ƙware kuwa ai ina tabbata maka cewa idan kayan kasuwa suka ƙare wayannan kayan ba su shigo ba to yanayin da za a shiga Allah kaɗai ne ya sani. su ma dai 'yan kasuwar daga jamhuriyar ta Nijar na kokawa dangane da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar. Alhaji Zakari Albakari shine magatakarda na kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni kuma mamba a zauren 'yan kasuwa na ƙasa reshen jihar Tawa. Gaskiya abubuwa kasuwa yanzu ba ta daɗi don komi ya ɗame. Kaya sun ƙara farashi saboda sun yi kaɗan bisa kasuwa. saboda mutane suna da yawa suna da kaya bisa hanyar kasan mu nan ga takunku takunkumi inda shahe mu nan na eh, sai da mu kasan sai da mu da benin ne da nigeria to duk in sun karye kohar su to ana cikin halin wala hula kota dan kaya suna da yawa ga hanya akwai kayan da kuma masu ita wanda aka hasara musamman kaga masu kayan danyi irin masu albasa mutane da yawa sun yi hasara eh, sai dai Allah ya mai da alheri ana cikin tsanani gaskiya abinci kamar shinkafa kaga ita ce ake yawanci abinci ita ta yi yawa aka ci kaga kuma sai ta zamantu daga bangaren benin na ta hitowa tunda ka san wacce hanya ta mutuwa da lume da ghana a zo burkina kaga babu ta tunda ba mu hito da kayan shi nan a kone mutane akwai hatsari kwarai mutane sun bar biyu ta duk kenan an maido kai guda zuwa ga benin kuma ga yanzu iyaka ta ruhe ka ji matsala eh mu da na wajen abinci dangin abinci nan aka da matsala wanda mu da yawa wanda da kaya ga hanya eh ba su samu suka shigo sun luru sun kawo bakin iyaka sun tsaya suna da yawa abinda akwai ta wajen kasuwanci dai sai mu addu'a Allah ya takaita mana galuruwa Allah sa a walwale maza maza shi in ba haka nan ba aka ci gaba kai gaskiya shikenan kuma to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masu sharhi ke faɗi akan wannan batu wadda ke ci gaba da mummunan tasiri akan 'yan kasuwar Nijar da Najeriya. Fitina barci ta jama'a ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Matsare karamar hukumar Babura a jihar Jigawa, Najeriya na ɗaya daga cikin yankunan da ke kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Kuma Honorable Nasiru Garba Ɗantiye, tsohon ɗan majalisar dokokin Najeriya da ke sharhi akan al'amuran yau da kullum haifaffen wancan yanki ne, ya yi tsokaci dangane da wannan hali da aka shiga. Tsakanin Nijar da Najeriya ai yaushe ma aka zama Nijar da Najeriya yan kwanakin nan ne fa da tura suka zo akwai lokacin da na yi muku magana na yi hira nake cewa mu da muka yi makwabtaka da Nijar ta kai tsaye kilomita ne bisu kai a kirga a hannu yake bambanci don idan wani lokaci ya zo na rashin lafiya mutanenmu can suke zuwa a ba su magani su ma wasu daga cikin mutanensu suna zuwa kamar wannan asibitin da muke da shi na malam aminu a kano ya zamanto cewar mu'amalar mu ɗaya kasuwanci mu ɗaya komai na mu ɗaya kuma sai aka wayi gari aka ce a yanzu waɗannan 'yan uwa namu waɗannan aminai namu wai kuma yanzu sun zama makiya. kai ɗan majalisa ne a baya kuma yadda dokokin ƙasa suka ce zancen yakin nan sai da amincewar majalisar dokoki majalisar dokokin nan a 'yan kwanakin da suka wuce ta ɗau matsaya amma har yanzu ecowas karkashin jagorancin shugaban najeriya tana maganar yakin nan me kake gani ya haifar da wato na farko dai 'yan najeriya su fahimci me doka ta ce game da yaki game da kuma menene haƙƙin 'yan majalisa haƙƙin 'yan majalisa shine Najeriya ba za ta ba da ta sahalewa sojojinta su je su yaƙi a waje ba sai da yardar majalisar dokoki. Amma akwai yanayi wanda idan ya zo shugaban ƙasa yana da dama da zai aika sojoji ba tare da ya yi magana da 'yan majalisa su ba shi amincewa ba. Duk lokacin da aka kawa ƙasar sahari ya zamanto cewar 'yancin wannan ƙasar nasu yana fuskantar kalubale to a nan ba sai ne musu halewar majalisar ƙasa kafin ya kai sojoji ba dama muna muna rigima da 'yan ta'adda a ƙasa 'yan ta'addan nan suna cikin niger suna cikin chad suna cikin cameroon suna cikin nigeria to yanzu idan watakila aka tsara kisisina daga niger misali aka kawo hari nigeria gwamnati tana iya cewa ko sojoji suna iya cewa ai an kawo Najeriya hari yanzu shugaban ƙasa. ai ba ya tura sojoji su yaƙi a ƙasar ba ne? a ya tura sojoji su kare martabar ƙasarsa wanda ke doka ta sa alai masa shine muke cewa kifi na ganin ka mai jar koma Honorable Nasiru Garba ɗan kenan tsohon ɗan majalisar dokokin Najeriya. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu, da wuya ta ga wasu sun fi mu.